الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تبقى الله الصلاة يسيتي بأمين شنوز تبقى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شغاب كراتون دقلتا فيام فضل الإسلام babu na yanana babu jubu dukuli fil islami kullihi wa tarki ma siwahu babu babu na ga ya ce wujubu wajibcin ya addukuli fil islam ya zulubu da musulunci kullihi bainu wa tarki ma siwahu yan doro na maji musulunci na sukun ezulaji kiyo ke ɗebo adinin doro na ji musulunci na walawo wabo wa qaulillahi ta'ala da ba na cece latin daga ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kafa ya ina jayi mal jina gadan musulunci bayinu latin dai ne ako ne ne ya ci 20 14 14 na ji daidai bi gube gube gube 17 ya sa hutu an ci 2017 kalenda miladiya na ga babu jubi dukuli fili islami kulliki babu ne ga ya ce wajibi ce zuzugu da musulunci obeniyo wa tarki ma ji yana maji musulunci ne zulagu wagu wa qawli llahi ta'ala da ba na sakon latin e ga ya yi wallazi na amanu ya yi na jayi imani jina udukulu fi silmi kafa ya gada musulunci benin wa kaulihi ta bi ba an sakon latin na alamtara wanda ya ya ilallazina da ba na ji ya zumuna e dagaga annahum amanu bima unzila ilayka ga yayi ma ji be na cin biya wani wa ma unzila min qablika amma yi ma ji be na cin ga kanu wani wa kaulihi ta'ala ya ba su kwalla suna gam innal ladina lalle jama'a farra ko dinahu a dina ga kirkire na wa kanu shi'an a cata ta kungiya ka ka ka kaina lasta minhum fi shai wa mini min wa ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala ba su kwalla suna gam yawma tabyadu wujuh fana fiska zanwaci a sai banana wata suwaddu wuju fiska zanwaci ci ga shi kwanan ibn abbas ga da wujuhu ahli sunnati ga fiska ahli sunnati wa sai bana wali itilaf zai ahli sunnati na je wa mai nan ma'ana ahli sunnati wa jama'a wata suwaddu wujuhu ahli bidai fiska yan bidiya jima ga aji wali itilaf bai zai shi a ga ne عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسا عبد الله بن عمرو بن عاصم سقوجي هذا بعيز أبو بابا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل وبيعلو ما يوين ya na biya banu isra'ila shi nan har zuwa na'ali bin na'ali ko kemi na ezan dabi ci mitu mitu wọ́n yọ kó anáàlú ẹ̀dà ẹ̀dà kẹ́yìn láìmí túzà kí wọ́n àjíjí náà nga ba bo full step e ba ne ju da go gare ko ba shi ga shi nan gole e za fe e za fe la mi la bi ti ya bu waga bici ba wuce nga bici ga ga wuce ayi ba soji waga yi ba gamu nga cha ga alumun ya bisun alu kitabi jiyo hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya haraga da zadambu na da ke gangani da nuni igiri na. kana fi ummati man yasna'u zalika adiza adiza da al'umman guna jaci a gane ngole hatta in kana minhum man ata ummu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u zalika daidai portion na ne da'if hadisin nan wa inna bani isra'il lalle kuma hakika bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla a ganda addu'a ni bi gube wata mamul hadisi kaulu ko ga emi gunya hadisi na bana ni diga wa taftariku hadhihi al-umma aluma wunna magaga ala sab'ina milla da kungiya ka ka yi tiri kulluhum fi nar ta fina illa millatan wahida sai nike ce kalu a ga manihiya ya rasulallah zai ji zaunci ya wato ce su yace kala a na digan ma ana alaihi wa sahabi yan nan ne sahabi mi shi ta ci gona rawawu tirmidhi al-imamu tirmidhi ga gubiyo lọ́jọ́ gani ako faliyata sheik muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wa faliyata ammalul mu'min alladhi yarju liqa allah Muminina ne bafu yan gumbe su kwaye nan wuji lura kalama sadiqil masduq ya ganya annabi ne za gaskiya a caya gaskiya fiya da maqam matsayin nona khususan especially qawluhu bana na gam ma ana alaihi wa ashabi annabi bi sahabi mi je ta ci goyin nan nan ya li hadhihi al mau'iza wa bi qadanar law wafaqat min al qulubi hayat da wazin na gaji dacewa da yin na jira'i ne nan warawawu aidan min hadisi abi huraira ake gobe bai daga ya abi uraira wasu hawa magana ta zu walakin laisa fi zikirun nar ko amma fi kiyayen atun lamari ne ya wawa fi hadisi muawiya inda ahmad wa abi dawud fi innahu sayakhruju min ummati gamina mina alumman go ade zan mutne ja tiyana tatajara bihim tilkal ahwahu ya tuya ga wuce wa sai pa za ka ka ka kai kama ya tajara alkalabu bi sahibi kewne ba te ila wani jimbe za nan ga ne nan wani bi shi ga zu ila wọn jana ko ikan wọn la kidan wọn la batan trans wọn la batan zanu bai kanan ko mutum da alfai jike zana jiki nan ya zana zuwa ilanin gato a ta ga bidiyo ji mai zanun ga ganda ne nan fala ya buka minu irkun fala ya buka minu irkun a je e jidana kuwa wala mifsalun ma a je gaba ko bankuro su guna kuwa illa da halau sai na ga dabu wakar ta ka zama kauluhu daga gwagali ani ba nuji wa mubtagin fil islam sunnat al jahiliya nan da zai bi kuma addini ya musunci wuce wa mu lutu sunna jahiliya nan ba nuji ga babu wujubu dukuli fil islam kullihi wa tarki ma siwahu babi ne ga yake agadan musulunci bayinu enem ngole enem addini ya musulunci na agwawabu addini ya yahudiya kafiri shuru addiniyar nasraniya kafiri wuro ko ji gane ko addiniyar ibadatul autani dibuti ya kuki ko shirk ezulayu fatoci baci ko ibadatul kamar ko ezudibutu ya tsa ko ibadatul shamsu ko ezudibutu ya gidi ko ibadatul kubur ko ezudibutu ya kabari shi kwa ibadatil awliya ko tu ya waliji wala kutabi wala gawasi ne fata e eh, jiyo ne ya le musunci ban agwawa bo inna dina inda allahi al-islam lalle addini ba su ko ga musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu dan ga da su addini na di musulunci nan ah, a guba wa filakirati min al-khasirin annabi sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi fi hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani thumma lam yu'min ladhi rusultu billahi kana min ashabin nar dan duro a wasa ko mi anuma na ba yahudi ko nasaran ka man don ya illa fa to ga ta da mini kibo mini ya e gimi ne jo ko mun gane bani Allah subhanahu wa ta'ala ga la tajudu li shams wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun e ga ju zeda gidi mai maju zeda so maju zeda Allah ne jani ta bi kinga Allah guje jibuta ne e ba go e jibuta gidi a mai jiya to ko e ga ta jibuta kabari ma ibn annabi sallallahu alaihi wasallam galla Allah yahuda wa nasara yatakhadhu qubur anbiya'ihim masajida na ka kun tabbata ta yau bin nasara ya kubara na gaji na masallaci ani bebe mazukun ya zuga da jibuta ya kuti mun afara ya tun mulata wal uzza wa manata salisatul ukhra ko idan mun ga ke shi shi mun sai jibuta tun ya mun afara ya tamani ta kada ilahu hawawu idan mun ga ke shi shi mun sai da jibuta zan wuce kayi mun alaysa li mulku misra wa na naru tajri min tati ala alimtu lakum min ilahin gairi ana rabbukum ala ala ngole ashe da da waje jibu ta individu an gaci rin ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah to na ba na yi shi da ne kiyo e da ga da mu na wajibu ta yan naji bata nan wa ga ashhadu an la ilaha illallah wa ga ashhadu anna muhammadan rasulullah wani kiza ne ìgbádùn musulmi kaulan wa amalan wa jikadan tó gan tó tu tó àkídá, wa tabbatar wa tó jiye musulunci ne amma musulunci na wa tabbatarwa na eji fi musulunci wani jimani da yana wani musulunci shi da bai yi bin da ta so ngalu cinga wa qawli llahi ta'ala wa su kula tun ga ya ayu allazina amanu kulu fi silmi kafa ya ne dai ma dine ga da musulunci bayinu ba bi ya aqida ai ma ji ba tuci aji ba tuci ji aji ba malaika ji aji ba litafi ji aji ba fa'al qiyami aji ba kaddare to alkhairu to kiyo to sharru mu ye shari'a ji sallah azụ zaka haji yawaji yawala ko kulu idda kudud pàtẹ́ nìjà kíjọ àìmáàlìjì mú arẹ̀gá ají ají arẹ̀gá alúwa ajíjọ alúwa ẹbọ́ nẹ̀zà ló ti ìdánwò ànẹ́dì gágẹ̀gẹ̀ àjà fẹ́ gba ẹnu e ló ti náà misali báyìí annabi sallallahu alaihi wasallam yayi za ta sa sa'aba ahadukum falyughaffifahu ila mini e boga ya ya wula wuji kiyo lagu ba nusu na kwai da hadis na annabi sallallahu alaihi wasallam ga ila e ga ya ya umma lagu ba nusu fa inna shaytan ya dukulu fi fi shaytan ga da nusu ga gaskiya no e ga na ya hankali ba wanda da bai gari na hawo ja ja ta ga ni da gari no dole to dukulu fi silmi kafa ko laji ganewa za mu ci shi shigalin nan hadisi dai to aya ji madawai sai kibo sauran waye ji faruwa jami'a da na kala hanji inna allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ngano wuje daga jami'a ga na kaza wajen nan na kaza hanja akwai matsala eh Eh? ga science lab proof ga wuce ko ya zabe shi shi ga sakon lati daga latar kulu buyu tangara buyu cikin hatta ta sani su wata sallimu ala ala ga no sallama dunga sallama wuce ga wanda bai sallama ga sallama a jini za a ta sallama jini ala ta ala ala kai tun zamani a ni ga adamu zakirki sallama gajin biyu sai ta ga ni ga zai mu gari zabu ila ila ila na farin malaikati ja sallan fa ina sayyidu ka ibn sallan gane yami sawa ga da ya sayan sayyidu ya waji gonje da bin ne ko la ji ganewa ko ya da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yauje bota fi ta na ulihi

ko laji ganewa wato ne ga wani ko ada ga waga anya ne bi gan ko anya ne bi jon ba na wani gbagba tun ne gagba ne bi ye ma ani tu ga bi ene ba bi me wu proof ne ga dona ya ba zan mu ta damu wallahi allah wa jumu rasulullahi wa ji salla wa fi azu wa wa zaka wa luaji amma mu yayin yi ji gwa no problem ba ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inni la usafihu an-nisa anibi ganin yan zagi gwani gannan ya gwawon da bai gawon ciyan za mu ga anibi sallallahu sallam ga wakilun liha iga gaji ge mu luba ga kai junan ga wucin ga balare da ne ke jira ba fide za to ne jacin no ne e ci ga me da jin anibi ga na ge mu ya sunna anibi maguru anibi ga arukun liha wọ́n jẹ́ àná kó àmáhùn yẹn láhùn lọ́tọ̀ sọ kó ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga izarul mu'mini ila nifsa to fuwe mu'mini wanda kiyo wanda gafiya ne su sa ko ga aba mana ce bidin ce bidin sakake ga saka gwa zumu nan hmm na ma je wani yau je ba wani no wa da saka saka jan to jan ataka wani don ani magal ma sala min al ma sala al kabayn min al izari fa fi nar wole to e waji waji atatu siwak laula ana shi qala ummati la amartu bis siwaki inda kulli salat ani diga al habatu sauda shifa'un min kulli da ay daji ko laji gane ko ani diga la ba sabir ruqa le fi da ruqiya ba malamai kun shirka ga guji shirka na ibo za mu je gito in karo ruku yaji yes dan fara ya ci wani da ya ji ga sunan ruku yana ba tan bi je je na za ci ma ga jeno ko za mu ji ga ngole ne ke cha tan da kan yiwa ga ji bi fiye shi da katunin ba let's pause for now so a dai ga ba wa ne bi da na ji kiyo a mutu ọmọ ológun ọmọlá ìmániojí ọmọlá ẹ̀rọdọ́jí ọmọ ọdún gbogbogbò yìí kò èrò kọmú gáàdì kú wọ̀kọ́wùlì yìí tààrà ìbára sọkún láti nàgán alamtara wọlé yá ilẹ̀ lẹ́sìn ló bá gbà níṣi yẹ́zù mú ní dágàgà annahum amanu bima unzila ilayka aga ayi ma jibe na cin biya wani unzila min kablika bai na ci kami wane nan yuridu na yi ta haka mu ila taguti waka tagutu duba kun cuya waka umiru an yi furu biyi a majin furu ga ala ji kafi ci gangani duri ana wani ga abu na suka kuma ga ba hukunci ba ci ba littafi yan sai ci wa ne kun bai na hun bi ma an zanallah ba hukunci tsakanin abu bai na sai ci ci shi ne wa maksalaftun fi min shay'in fahukumuhu hukumuhu ila Allah ya ga da ce labe tin da to da na ba hukunci a nan wuyi wuyi sai ci annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-qudat salata kali shi guta zanen ke gaskiya ya wuce la ba hukunci ta su rabu na wuya da aljanna zanen ke gaskiya ya wuce ba hukunci ya ce ya ci na wuya da nan zanen ba ke to gaskiya su ya ma wanda ba hukunci bai na to gaskiya ba na wasu a cikin mu wasu a ke da nan ya bago yana ga ba ku no kiyo wani ta fi yanzu yace a ga ga ba ku wani ta fi yanzu yace kun je da yin bici kawai ya ga delikali kawai ha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ka ni biyoyin ga de ni le ba wa ga lalli mi ga ramu mi ga ramu ga lalli unga sokode sunna ni ga sokode sunna kama unga ajimi ga kuniga unga ajimi go kuniga

matsala ya kuma bigari rima a zalallahu lokaci dambanin wani kafirci wuce ko na lokaci mai dambanin wani kafirci can gina ya zaga ga hukuncin da ta ajiye gare su ko a na gazu musulunci walillahi masalu ala'ala ya zama gashi shi wuce ya hukuncin da ci in ci da doka da ci tsawon ci gare su ko su ga dono am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-dini ma lam azan bi la yole da ni gazu musulunci wọn gbò ka ló ti tó a wọn ti gẹ̀yẹ́ sọ̀kọ́ ká dáná lànàgá di kíọ̀ nga zùn mùsùlùmí kó mọ ẹ̀dá ṣíṣì nga gbò ká ló ti bẹ̀rẹ̀ sọ̀kọ́ yìí ní ìwọ̀n dùn nígbà bọ̀ ní jíyàn pátá wọn wọn di kíọ̀ nga jẹ káfìrí mọ ẹbọn ìdún sọ̀wọ́ ikú bí rọ́bì làlẹ́mí àmọ́ ẹ̀dá ṣíṣì ká ga sọ̀kọ́ ká ìdí ẹ̀dí ga gan ọmọ ya ndị

zanwaci magashi shiwu laga a tashiriwul am ga misali barin nan na je constitution je da nigeria nan ya buga zandu wani ga da gwamnati ya nigeria nan wani kiyo wani kafiri no suna da mutu gaji haci nan nga adeze nga ole ko adeze jiye da ga dan doro ajiye nan amma da zai jiye da nan kashi amma da zanen nga ko tafsili dambo in short kawai ga gumi wa buwa ci gamzi na na jimi wa buwa na ji halali ugwani wa ga waga ji kafiri kashi amma ka ga ji zina da na kamo ci ga ramu ji amma za wuce ji ya fondoro zunubi ya diyo bai ko laji gani wa nan eh so wale gan ba ya fa hukumu jahili yace bugun sai bana jahiliya sai na wuce lalawa ga zaman jaje kafira ne bana nabi ga zaliyani ga inda kamrun fi ka jahiliya falawa rabbika la yu'minuna ya bana ji ga la yu'minuna nan wuce lalawa ga kiyo wuce lalawa ga zaman jaje ajiri dani an ngo le tafsir ne ke da mutu su ya bana nabi ga la yu'minuna duka ta yi balaki ma zimli nafsi la yu'minuna duka ta kuna habale mi walidi wa walidi wa nasa ajmin la yu'minuna duka ta kazan wọ́n ti mọ̀ láláwó gẹ̀ kí o wọ́n tún musulunci o wọ́n jẹ káfìrí àníyàn láàrín ọjọ́ mẹ́gá ṣì gan jù zúgún gbẹ̀ngà àgbẹ̀wò láyé kan mú káfìrí o nga wọ́n ga ibùn na sọ wọ́n ẹ̀dẹ̀ náà ṣe ọkú fúru nínú kúfúrú kọ́ ebe gánà kó ẹgbẹ́gọ́ tafsili dán lámàríyàn ẹ̀gẹ̀ òkú mini musulunci yana gaba hukunci na ya alkur'anu gangani da sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala ibn abbas ibn abbas ya ga wa kauli taliban su kula tun daga innal ladina lil naji farraqu dinahum a dina gan gere gere wa kanu shi'an a ta ka kakayen kungiya jiri yiri yiri lasta minhum fi shay da mina wa dole dole lasta minhum fi shay na zugu kiwa ga wasu ina anabi muhammadu tanu da sahabi shi nan wanda yawa be shi shi shi ganwi wanda sunna wanda shi'a wanda broda wanda tablija wanda sufiya wanda yando gida wanda kaza wanda yi musulmi a ga yi wai musulmi ganci na sukun ki ti ga ba ta gayi ha ladi dai ba ne ba wa nabi luna ba sanin ladi ja sanin ladi fahimta ba ne ba wa nabi muhammadu walwana ruwa diya na ku ya bane anabi ga ya ga gan na na so na anabi a anabi ga da loru je ma na so je je na dana mana alayhi yawma wa sahabi wa qala ibn abbas ibn abbas ga radiyallahu anhu ma fi qawli ta'ala yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh fa bana fiska no ci a fe bana fiska no ci maga shi ji kona ibnu abbas ga da wujuhu ahli sunnati fiska ya ahli sunnati a fe dikiyo wa fe bana wali itilaf ali itilaf ya jama'a wa taswaddu wujuhu ahli albidai fiska yan bidai ji maga dikiyo nga ji jiko wali itilaf ran ba zai jali ga shi bane ko mun gane ko an abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ala ummati ma ata ala bani isra'ila wa baya lumayin ne nabiya banu isra'ila jinan hazuwa na'ali bin na'ali ẹ̀dúgá wà pẹ́bó ńgá àpàbà sóòjì ẹ̀dúgá wà pẹ́bó ńgá àpàbà sóòjì ẹ̀dúgá wà pẹ́bó lótú àlúgbòǹgbò ìzàjà àdédébó ẹ̀ńdó ọ̀nẹ́bọ̀nú ìsírayìlà àdìgájì ní àfẹ́ làásẹ̀ ẹ́. hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan halaga di zaidan min abu ne jafi be jikina na da tsoba nu na da ke ba be nui sarariyo na kana fiye eh? kana fi ummati man yasnu zalika da zadan alumun buna jan can kana ngo le bayani go bilani ga ta in kana min umman ata umma wa laniyatan kana fi ummati man yasnu zalika gangan ne bai fuko ko wa inna bani isra'ila kika bani isra'ila yatafarraqat ala sabina milla aga 73 wa tamamul hadith qawlu karshen hadith ga nabi sallallahu alaihi wasallam go taftari qazil umma alumma ga bani isra'ila ga 72 ko ala sintaini wa sab'ina milla ngo taftari qadi al umma aluma na magagan ala salatin wa sab'ina milla da milla 73 kulluhum fi nar bata fino illa millatan wahida sai nikete qalu agamani hiya ya rasulullah zai da zan shi ya tuje tuje qala ali ga ma ana alaihi wa sahabi ina mi bi sahabi mi shi ta ci gonan al imam tirmidhi ga gujo waga cikin gannale ikhtilafu aga guba a da ikhtilafu a amma da ikhtilafu tadad can labayin tanawwu can labayin yiri-yiri amma da ikhtilafu tadad can ne gugu gangani da gushirin ke ikhtilafu tanawwu siga ne lari tayyanin yiri-yiri zanen jin na zanen jin na ɓatan wajen temina yi sallah yinan adar waya abu rera amadi yanzu yau amadi yan abu mazura ndoro a jikiyo ndoro a yin takbiru yan jenaiza eji eh, guni eji eh, gutu ndoro aji kiyo ndoro aji yin a eh du'a istifta sai ga yan ul istifta jibe kakayi zane jin na zane jin na zane jin ba ta ni baga bibiyo kun doro aji doro aji yin sai ga salatu ibrahimiya wi yiri yiri ji ko zane jin na zane jin na zane jin nan doro aji yo doro aji yin azkaru na je za junga lile na kun be ka kai ko zane na ton wajo zane ton na wajo zane ton na wajo na so kwa fa wani waji yo waji patan waji yo patan waji yin iftilafu ga yiri na na no problem ikhtilafu tanawwi na bata ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam yo ko ji gani haka nako mai part 1 part 2 a cikin ikhtilafu tadad kelle bai giyo ne gogan gani be doji na na je dalili na tu zumana na made dalili na tu zumana kelle bai rin na zu ejiya ajiya da bi rin na wa ma talaftum fi min shay fa hukmuhu ila Allah sanin sahabe ji za gudu sanin sahabe ji za dide. wa tànàgà wà jí wa nìkan tànàgà wà jí gbogbo nìkan tànàgà gbélé kájé tànàgà gbélé kájà ko ji na ko zanagan wa zanagan yazid ibn muawiya kafiru yo zanaga yazid ibn muawiya ji kafiriya ngole ke le bari nan ngole na parallel line bon na jo yes and no you know halal haram you know to babu gaskiya ga na cho wa ma kalaftin fi mishin fa hukmuhu ila Allah ko yi ji fahimta yanayi gabe na ko agai ba zai istilafu mai waje gane hakan nan a ti dai istilafu ne ma ebe ishtihadi wani matsala da na kiliya aya da ba tubuwa kiliya hadisi da ba tubuwa wọ́n jí gánà kó àmá ìṣtíadù túwú yóò wà lé gan ẹbọ́nù ìmàhálù ìṣtíadù manjo man na ji majuna aiki àìkíyọ ai mujitai duna na jihada wato ya ce ya da gube a mudi da sun ce a mataci a kai da ahlus sunnati wal jama'a lil qalitu ikhtilafu ne kiyo ikhtilafu ya ijtihadu na yes mo go ga yadda buka ga babu nan dauna amma wa ga tani je ce zamu ce yo ne gaskiya dalilin na ku ga wuce a kofi da wato ladima ma ko laji ganewa good ah fale gan hadisin na mini yana wen wuna ga aluma da yaji kiyo da yakin kakai a wariju murji'a mutazila rafida kadariya mu'attila nawasibu asha'ira da sauransu ko ta wanda a gashi na yiri-yiri to kadariya shi to jabriya shi ba na naji ki ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ko mun gane na wasu buji a yi na zami a nabi sallallahu alaihi wasallam fu na wasu buji a a e yi na zami a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fu yi e na sayid na ali to hasan to sai ni shifu nole a ka ta bana a nabi sallallahu alaihi wasallam ga wuzar kiru kumulla fi ali bai ce bugu na wasu buji ɗan bidi'a ko mun gane nga mu la ni fuji gyan ni fuji jibawa ne alibiya ní ń fu ẹ̀yà betiyo. lójú àyànkú bẹ̀tíyọ ẹlẹ́ni pátá tí ò ríwò yìí pa kó wọ́n in response to who eh in response to ṣíyà yìí tẹ́gbẹ́gbẹ́ láìrọ́ bìlìbìláti bìlìbìláti kó mú gánì mu jami'a bi mutazila bi ashayira ji safu mu'attila ji ba fi odo ta'tila gado ji jami'a ji gaso kwade suna mu da sifa sai shi maga la ilaha asma'ul husna faduhu biha sai ce wagan kadi sami Allah ko lati su ja dika fi zoje ta ce ila Allah wallahu yasma'u ta'awura kuma sai ce libaye alladhi yaraka hina takum wa taqallubuka fi sajidin sai ce bi fa'al qiyami wa ja rabbuka wal malaku saffan صفا تجاجي إذا جاء العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن سيتي بيقوي الله فوق أيديهم سيتي جعل وكلم الله موسى تكليما باتا نصوص نجي أي ما نجي بيوم على سفر تجي عبيه غيره مني يعني توجهم ليس كمثل شيء وهو سميع البصير نجي عقينة آل السنة والجماعة يبقى جنا جامعة جنا جنا لوا جاجا جعل إيمان إيمان فتوه جد بقصة كده salla azu zaka haji kun ji dole ya ci da ya zawu ka bagi kawai kai da juji fata yin dura fi ma nogwa ki ne jami'a wa wale ganda jikiya ya ganda liba allazina amanu wa amilu salihati wa ma kana lahu li yudhi'a imanakum ko mun gane mu'tazila jiganci mazugun wale kadari yaji aji ma ga qaddara a ga to ko be ganin ya sai bayanan wajin wale yau sai ya yugu annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa min an tumina bil qadar khairi wa sharri rafida ko aji eh, sahabi annabi mutunci Alalima ya tigar da kadir rabbi Allah wani ilmomini na izu bayu da kata shajarati rafida shi imani bene ga albada ulike albada ga su lawo liya bebe wani ne akida jidi ala alam man khalaqa huwa latiful khabir rafida shi ana a gana na shi ne cin da wali ya zubi lai alalimu bin alkur'ani wani te kibo sai ta ah, na na ya shafu rafida shi a ga mutuli a muhammadu ya sabin kadir ta domin ba da ya ne jini ilal kalil a ga zakwa alim muhammadu madinabi sabin na jajir da ke adilin wani sai zaɓe yi ko mun gane rafida shi a gama je ba ga cikin wanda ka bagi wani ya zuwi lai ta gogo ratu da shi magani kan mutaci ya alalima ne sallallahu alaihi wasallam wani kan ji jikiyo mun la shara ramu ratu da ta gogo gadi kan mutaci a da daraja usaini wadi zuwa da daraja hasan wadi zukuta da daraja sayyidina ali wadi zukuni ma da daraja adadi wali ya zubi lai ratu da ya ji aratul furuji a ga wala ino yo rejo ya zanu cin su jan ku gani bai kawa da wani ko ga gaje gani yake jiki biyo rafta yake ga mu ba huyo wadi bi wato gangani bi taji ko wajin beto ni zaji za ta kaidin rafida jibo eri ne idan waga a jizai da wajen zai da ta jikanen karbala a ga wa magalar ziyarar yan kabaru sai nuzuni wani daraja ga yanzu ilu aji na zo dubu tabari ma ma yi ilimi gaibu Wani ne pata Yin da ilaha illa musafi yana zai lura a ala ma fil arhami wa ma ta zai nafsu ma za ta tsibu gadan wa ma ta zai nafsu bi ay ardin rafi rafida shi ma eh lakidan eh, eh, eh, eh kabari dan rayi imana ibada yin kabari ala da yin gurugu a ce lai tsalla na jaji masallacin su a ce lu dikiyo a ce lu tabi Allah kiyaye ma ki da rasu da idan mutazila ji a hankali ya fara ta ce ki a hankali lashi da hankali ko mun gane a hankali lashi da kiyo naklu ne ta yi ne ya ras mutazila ji tauhidi e babu ila nafi sifati ji a ga su ko ne sifan dorwa mutazila ji a kai laga tun ka bayan an su musulun shama an gani kafirci ba wani taman zilatun bai na limanzu da sai ne a ci da yin mota zilo mai laga tun ka bayan lawan fa'al kyamin gabi a tan gwaya wani madanu malo na ya mota zai maji ma ni ga ni bisa ci ya aji ma ni ga ma ni ga ya aji ma ni ga ba kabari da ba aji ma ni ga ni mai kabari da ba ko mun gane a muke ji ma ni gangani bi a shafa'atu na mutar make je na daga laul mafuziya ko ji gane ko ne kpata da mina aki da yanki zai shigo mutar zila shi ta buka aki da yan mutar zo so yi yake aki da yan murjiya shi a ga waje ga layar lawa ga mazuwa ni kun ji dole waje aki da wa mafi dole wadoto mutar da magayi ma ni zai biya wa mai kya ga mana inna ibn sus ya alim makmatu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina annabi sallallahu alaihi wasallam ga kiyo kam annabi sallallahu alaihi wasallam ga mara'atu minna kifati aqlin wa din aglabi di lubbi rajul hazim kunna da sauransu wani fata firaku ji ne zuji kiyo ya zu ya buyu to akida waliji na jela musulmi shi sun ce babu gandoro ebi kibiyo yanzu e, e, musulmi ji ya ji gudu ma jiniyo da sauransu nan man gafal ya ta'ammalul mu'min alladhi yarju liqa Allah mu'min ne ga ba fu ga gumbe so ko nan jin nura gan nan kalama sadiq al mazuk mun baye ga ne sallallahu alaihi fi hadal makam matsayin nan khususan qawlu qawlu especially ga na nabi gam ma'ana alai wa ashabi nan bi sahabi ta tubu nan ya li hadhihi al mau'iza law wafaqat min al qulubi hayat na wa'azi ko da wannan runga ne da biyan gano an gina ya bane da ga ga gire gire ga zan doro duje na yuna hihi ki a annabi muhammadu ga sahajuji ta ko la ji ganewa da annabi muhammadu ga sahajuji ata ورواه أيضا من wa أبي هريرة وصحاه وأكيد قبل abi أبي هريرة ta zube ولكن ليس في ذكر ذكر النار هو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفي نو سيخرج من أمتي نزعل وتشا بلا تيامين أرومهم قوم جمال وتشا تتجارى بهم تلك الأهواء يتويا بوشي ما في ديو ما في ذاكنا كابو كما يتجارى الكلب بصاحبه كمين باتين إلى باتين شجنا قاعد زيلانه wani jiyar nga za kwai kan wani ku kaza nan wato fala ya baka ma wa irkun ga a je jingu na kan ba wala misal ko gaba ko bagu ko bankuro na guna kan wana illa da halau sai su ga gadau kana wani ga wani ko bidiya ga gadan za wuce gafi na kuma bai ne wanzu tuba ji o shi ribu fi kulu biyu mu lijila boye jeje na ji kiyo wa gafi na kun gwanu wa gafi kayan gumwa ne sai su kwaji ba wuyu ganci na mala albida to habu ila iblis min al masu yace bidiya un ba biligan kiyo un ba biligan mafiya ga mala dawo ya annabaji tawhidi la shi zo waje bayaniyar tauhidi ya za wa waje bayaniyar sunna ya za ya zulago sun tauhidi wulu ga da kafirci be shirka ya e zamu lagu su sunna wulu biya da bidiya da tuye mai wallahi tallahu jini mata canja dawa kamar da ba dawa wa ne muslimin dawa jama'atu tabligi dawa yan hizbu tarihi dawa yan kaza da ne birke da ga ta focus ya morality da ga ta focus ya zudu da ga ta focus ya misali fikiya kawai ina imagine amma tauhidi biya kai da da bawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya an gole problem mu shi ko innan ko ji gana ko amma ko ga wu tawhidi ngo lili ta fi tawhidi da bane mai sunna da aka kare ni alayhi abun nan ash-shari'a ya al-ajri al-ibadatu sughra ibn batta ibadatu kubra ibn batta al-hujja la talik al-mahajja al-hujja fi bayan al-mahajja ibn al qaisrani bi al-asfahani ji aqidatu salaf ashab al-hadith ya abubakar lil aqidatu salaf ashab al-hadith ya abu usman as-sabuni السنة يا الخلالة السنة ابن أبي عاصم وصول السنة إمام أبو أحمد بن حنبل قولي لتعرف كون عقيدة جدا قولي قاني أكو تا كتاب التوجيه فتو المجيد تيسير العزيز الحميد عقيدة الواسطية الطحاوية السيد الشرع ابن أبي الإيد الحنفي قولي لتعرف يا عقيدة جدا إذا عدي كينا إذا لقوا السنة وعلي إذا دي عبشي الشيء òfé ìlú kíọ̀ òfé nǹkan ṣe òṣooṣù mẹ́sáìlì fi etí àrẹ wọlé àtúntò ìdíkà lóko sàníkà gẹ́gẹ́ lè dùn náà wọ́n ti rí dáa sàníkà gan sàníkà bẹ̀rẹ̀ bẹ sọ pé òṣìṣẹ́ sọ pé ìyàwó bẹ fi pé àmọ́ oúnjẹ àjẹ́ nù bá náà àti dáadáa oúnjẹ àjẹ́ ṣàrà kó gẹ́ sàníkà gẹ́gẹ́ yóò gbọ́ àmọ́ jiná àwọn oúnjẹ àjẹ́ kíọ̀ àti dáadáa oúnjẹ àjẹ́ lálàáṣí. lóòlé ilé ìkíọ̀ nne egwulu ne la nne ji ugwu adini ona ko la ji ko ko papa ta ka fi so da pata ni e e kali pata lawya pata be zan do na ji voti ne be zan jago national id card ne be zan jadi census ne ake e la ji pata di da no ne ne be no wa ji wa wa biya be ba wuya ne bi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam udi tawhid dan are be zan do ci buke ga mai ga tawhid e bodin go yo zango eh, ga ji na ga ta da ta wuri ba nan ga shani mu ga biyan ga elaka usul salasa ko kita usul bi ne jin bayani ya tawidi ya ci wuna wunda ba sai ne da nazara eh mun dai so ngo yo ga gatshin ga nale wa sai wa sai jikin wallahu eh, ga e da ga ga da video wa youtube na galibi en bidiyo youtube galibi en bidiyo wa youtube albidatu habu ila iblis min almasu yace amma to sun gaji zugu e za yi dambo na ji e eh, na na ji bidiya dan da yi a wanda tuba jina ki abla ibn abbas mu da fidu sashi a wali sashi ma tuba ji kashi kaji tuba kaji tuba alwasiku akidan mutazza idan bi khalq alqawl bi khalq alquran yoni awon da kidan mun da tuba ji abul hasan al-ashari akida ya mutazila bi akida ya ibn kullab ne da binu ga gijon biya tuba jihar wato litafi ka abu hamidin al-ghazali ilimi philosophy bi mu ilimi philosophy bi ashaira bo be sufa ji taro ga bi mu karshe rayuwa ina zugu mun ga tuba ji ke wuce lugu amma ga ne ji na ji wuna ga she bakan gani mun maje ga kawo robe wuce ya kamta wuce sona har wuce an jeli na sai bukari ke bubu sai ba sai bukari na wani na wuya jina da wani ko shiga da ko abul ma'ari juwaini the same thing ashara sani the same thing abu sama da ya gane the same thing wani ga ba shi daga kibo daga tijaniyo ebogo wale eza ida ta ce bidiyo jo da shaje gago gwe bidiyo amma da kijo aga baji na, amma eza ga tuba ji daga bidiyo mu ci da jo sunna wa kiya ilimi sunna wa? ka sha virus nu ku ji daga bidiyo no wa ke ga ku fi sunna ko la ji ganewa wa ke ga kijo eza ga tuba ji daga bidiyo ci da sunna wa da kafi jibe ni ya buɗe babu ya kwace wani ko mun gane ya buɗe babu ya kwace wani mutu lami mutu ya kwaye goro ganci mutu lukiya da yan bidiya shi mutu lutu ba sun na shi mutu la bayanu ji filiyo ya gajeje na shi gale na mutu lu gaga ya ga wuce na shi gane wuce kiyayen ulwa abul wafa ibnu aqil al-hanbali wallahi abul wafa ka sauta ilimi nole da ya mutu bilanci biya ashariyanci ga dabulu fa na aqili nan ga tuba ji mun tuba ne masaji mun ji tuba shori masaji fata ta ashe mun ci shago tubo to ne ibn akili jina wa je litafi goye gugo bebe to isnadi Wani tuba wangi ga nan ga mu ibn akili. yan doro na ga ngan egwa wanda bai mutazila ji ya wuya ji bara bai mutazila ji sunna wuya lobe yau kaza kaza kaza kaza e gan doro nan ga gan wuja dede daga mutazila ji ko e gan mutazila ji yo ko hukuma litado ko alu e gan tuwe wina daga yinan nan waji ke waji bara a cikin ruwa zan doro ma ji ba mu mu ji gelo masala mu ce wan bai wan ga ju fe luya mu fe luya mu fe luya hadda ka ju ci ba da ne ke ganci tuba wangi ngaji kiyo ngadanan to zahirin na shi buwa ma kalilun ba ku ẹgbọ́n zane egun bidiyo tí ń túbà gaskiya gaskiya ga lawu na ngoli ya tun ya gbọn wọn di kiyo wọn kala maruwo wa kan takaddama qawlu ya ga ni da shi zulani ba no jiga kino wa mubtagin fili islami sunnatal jahiliya gani bai zanan musulunci buda wuce da lamitu sunayen jahiliya jina bayanin tsogon kafin da ciyo liyani amma ɗiwo a lusuna jiya ga alubidai ji bayanin agalo na a ya alubidai ji ila ida ta ta bani wa ba su kun ji a zama wa ba su kun ji ku fa gangani biyayi nan ka magada nan na zai ji bai tawidi nan umar kafirci a jana shiru ta jiki a tun ka bit na shiru da ga shiru ta gumi mawani da ba na nan kaga da na da yau a ga azuye nan alu sunna je jike alu sunna je jin da ta bai ta gaskiya eh ga yabo ne bidiya ya ba da mutum ga ku ce na ba wani wani wa ce a ah, a ah, ah, alu sunna je ga can yattabi'una al-haqqa wa ya yattabi'una al-haqq yarhamuna al-khalq wa ya al-haqq haka sunna je la lamitu gaskiya amma dai gobe to sai ya halitta shi wallahu a'lam bisawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk